Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata biyar ga watan Maris 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar arewa. ko kuma biyo a afrik zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi fatali da ƙarar da aka kai gwamnan Adamawa sanata Muhammad Jibrila Bindo za ku ji kan wani batu ne. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridin Nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. 'yan majalisar wakilai na ɓangaren democrat sun kaddamar da wani faffaɗan bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aikinta a binciken da ake masa kwamitin shari'a na majalisar ta wakilai ya aika wa da mutum 81 da da wasu ƙungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da trump inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na amurka shugaban kwamitin gerald nadla ya ce ya zama dole mu bayyana wa amurka abin da ya faru ba za mu dogara da binciken da kwamitin mala ke yi ba saboda ba mu san lokacin da za a kammala shi ba shi dai shugaba trump ya jima yana masanta zargin cewa akwai wata alaka tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da rasha kuma da aka tambaye shi kan wannan sabon bincike na kwamitin nadla sai ya ce zan ba da haɗin kai daɗin abin shine babu wata alaka duk abin kage ne amurka da koriya ta kudu sun sanar da soke babban atisayen soji na haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan koriya mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan da takwaran aikinsa na koriya ta kudu john kyondu sun yanke wannan shawarar soke atisayin ne bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar asabar kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar dama dai shugaban amurka donald trump ya sha nuna korafinsa kan irin kudaden da ake kashewa wajen gudanar da wannan atisayi hukumomi a jihar alabama da ke nan amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin amurka har ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ashirin da uku a ranar lahadi hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi wa jihar diramikiya a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin amurka j jones babban jami'in ɗan sanda ne a jihar ta alabama Uh, there are, are, uh, simply in some locations the, the, the complete residences are, are gone. Uh, ya ce akwai wuraren da baki ɗaya mutanen yankin suka fice sannan akwai baraguzai da suka mamaye wurare da dama jami'in ɗan sandan ya ƙara da cewa akwai ɗimbin mutane da ba san inda suke ba yana nuna fargabar cewa mai yiwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru idan an kammala duba cikin tarkacen da guguwar ta bari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc wasu 'yan majalisar wakilan amurka da suka hada da 'yan democrat da 'yan republican sun zargi gwamnatin shugaba trump da nuna halin ko in kula kan yadda china ke cin zarafin 'yan tsirarin al'umma musulmi da ke china a watan satumba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya musa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsu na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an kasar ta china saboda yadda ake take haƙoƙin 'yan ƙabilar uyghur da ke lardin shenzhen to amma 'yan majalisar sun ce ga dukkan alamu babu wani mataki da gwamnatin ta trump take shirin dauka inda suka yi kira da babban murya da ɗauki mataki kan wannan batu da suka kwatanta a matsayin babban al'amari shugaban 'yan adawan kasar venezuela wanda amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin kasar juan guaido ya isa birnin caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya litinin guaido ya sanar da isassa a filin tashin jiragen da ke birnin na caracas a kafar twitter inda ya bayyana cewa ya samu damar shige jami'an wato shige da fice a ƙasarsa da ke ƙauna. Gwaido ke ke cewa gwamnatin nan ta ɗauka a wannan lokaci ne wannan fafutuka za ta dishe amma sai suka ga akasin haka. Gabanin dawowarsa gida gwaido ya yi giran gadin wasu ƙasashe a yankin Latin Amurka waɗanda ya kira ƙawayensa ya kuma yi ta tsammanin za a kama shi idan ya shiga ƙasar ta Venezuela. masu zanga-zangar adawa da gwamnatin kasar algeria sun yi buris da alkawarin da shugaban kasar abdulaziz bouteflika ya yi na cewa zai yi dan takaitaccen wa'adi ne idan aka zaɓe shi a watan afrilu a jiya litinin an yi ta zanga-zanga wacce matasa suka jagoranta tare da cewa ajujuwan su na jami'o'i a algiers babban birnin kasar sabuwar zanga-zanga ta barke ne sa'a guda bayan da ofishin shugaban kasar ya mika takardunsa na neman yin takarar wa'adi na biyar a zaben da za a yi a watan gobe a faransa ma 'yan kasar ta algeria sun gudanar da zanga-zanga inda akalla mutum dubu shida suka yi gangami a wani dandali da ke birnin paris a ranar lahadi inda suka yi tafarta a kalaman batanci a kan shugaba bouteflika mai shekaru 82 wanda ke fama da rashin lafiya tun bayan da ya samu matsalar shanyewar barin jikinsa a shekarar 2013 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Adamawan Najeriya inda wata babbar kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi fatali da ƙarar da wata ƙungiyar fafutuka ta shigar na neman kotun tarayya ta soke takarar gwamnan jihar dan jam'iyyar apc sanata muhammad jibrila bindo saboda zargin gwamnan bai da shaidar takaddun kammala karatun sakandare ga ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton baya dai ga wannan kara da 'yan kungiyar fafutukan suka shigar yanzu haka ma akwai wata makamancin irin wannan kara da ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar apc dr mahmud halilu ahmad wato modi ya shigar inda shi ma yake neman kotu da ta dakatar da gwamnan kan batun takardun makarantar to sai dai kuma jim kaɗan da fatali da karar sai magoya bayan gwamnan suka shiga murna honorable umar duhu da ke zama tsawon shugaban riko na jam'iyyar apc a shirar arewa maso gabas ya ko bai na farin cikin su nema da cewa to na farko muna ma allah maɗaukin sarki godiya musamman da ya sa aka kori wannan karar yau kuma mutane su ya kamata su san cewa eh, shi gwamna mai ci ko shugaban kasa mai ci ba ka iya kai karansa a a matakin eh, zargi wadda aka ce mu ake ci a turance criminal case domin me shi wannan gwamna ne yana kan gado kuma ko yaushe ka kai kara ko ni kotu ko na koli ka kai kara za a ji a ce maka cewa baka da hurumi wato akwai rigar kariya akwai rigar kariya gare shi eh. amma gare misali kuna kun ci zabe kila a kotun tsaron karakin zabe za ya barar da ku eh, kan wannan batun da akwai shi kuma inec ta yadda da takardar da shi eh, mai girma gwamna ya ba su kuma su ne suke da dama su ce ka cancanci ka sa zaɓe kuma baka cancanta ba. To wai ko me masana shari'a ke ci akan wannan hukunci na karar farko? son Sanda Joshua Ugra wani lauya ne mai zaman kansa a Yola ya koyi karin haske ne da cewa to malam ibrahim eh, shari'ar da da aka yanke hukunci yau wato shi alkali adeni na babban kotun abuja abun da yake cewa shine bayi da hurumin sauraron wannan kara da yake abun ne wanda ta faru a jihar adamawa kuma waɗanda suka yi eh, kotunsa da take da hurumi ta saurari karan akan abubuwa da suka faru ne a abuja amma aka ɗauki kara aka shigar a kotunsa sannan kuma su waɗanda suka kai karan da yake wata kungiya ce ba su nuna su 'yan adamawa ba ne suna da akwai wani abun da za su cimma na musamman to kaga wannan hukuncin afisa billahi ya yi daidai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da ke tafi a wannan asabar da kuma lokacin da za a yanke hukunci a ɗaya shari'a da ta rage na su ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da ta kare da ta Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga jihar Adamawa kuma bari mu leƙa makwabciyarta jihar Gombe, inda hukumar 'yan sandan jihar ta gargaɗi 'yan siyasa da su tabbatar sun tsawata wa magoya bayan su kan muhimmancin zaman lafiya a wannan lokaci da ake tunkara na zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. hakan ya biyo bayan yamutsin da ya faru da ake alakanta shi da matasan jami'ar apc da kuma pdp a lokacin da aka taro tawagar gwamnan jihar daga filin jirgin sama na jihar ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana daga gombe na yi tattaki zuwa garin gombe don na gane ma idan tunana yadda abubuwan da ake batu an kona da kuma lalata su na ga motoci guda biyu a unguwar lafiyawo da aka kona a yayin da na ga hotuna da kuma allunan 'yan takara na jam'iyyun pdp da na apc an lalata su to sai dai kuma jam'iyyar apc tana ɗora laifin abin da ya faru ne a kan jam'iyyar pdp kamar yadda daraktan yada labaru ke cewa a ganawar mu da shi honorable idris abdullahi chairman media publicity yanzu duka a hukuma yan sanda da sauransu duka mun riga mun rubuta musu cewa ga abun da ke faruwa kuma mun mika musu kana cewa ku an muku lalata muku kayayyakin ku an yi kone-kone su ma suna cewa an kokona musu kayayyakin su da lalata musu wasu abubuwa na alamar jam'iyyarsu kenan wane ne yake musu. wasu laifi eh, kan ai ka sani tun da wane ne ya je fasa kayan mutane me yasa ka zo wuri na ina chairman na media and publicity kake tambaya na kuma suna zargin ku a yaushe ne aka musu ka je wurin su jiya din ma ah, ai maganan shine in ka duba ba mu ma ba mu da ma labarin abin da ke faruwa da hannun dahiru hasan kera shine manajan daraktan watsa labarai a jami'ar pdp ya mai da martani da cewa wannan abin da ya faru gwamna an taro shi da ya sauka a airport na lawanti wadda suke tafiya tara kafin su shige yara matasa suka ɗebi duwatsu suna jifa motocin mutane a hanyar tafiya kenan ana dawowa kuma mutanen nan suka sake fitowa suka tare wannan gangamin da aka yi an shiga cikin jeka da fari nan ma aka samu yara sun shirya da duwatsunsu suka yi ta jefan wannan gangamin har kai ga sun kona motoci guda biyu kuma ina so in gaya maka in gaya wa mutanen gombe in gaya wa duniya cewa mun rubuta petition eh, jami'an tsaro daga dss police da duka wadda abin ya shafa a cewar kakakin hukumar 'yan sanda dsp mary mallum ba ta da wani masaniya game da batun kone-kone sannan ta ci gaba da cewa gaskiya ba san zance wannan fasa da meme da take nan ba daga nan sai na shiga gidan Radio progress domin na tabbatar da ikirarin da mai mallakar gidan rediyon alhaji ibrahim biyu ke yi da cewa an lalata masa gidan rediyon sai dai na tarar da ma'aikatan gidan rediyon suna gudanar da aikinsu kamar yadda suka saba yi na yi kokarin hira da mai gidan rediyon hakan bai yi abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria ban koma Madalla a gaida Abdulhab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. It's like e on the beat. Hey, this one na sara sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Eh. Make you dance, yeah, yeah, yeah, yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Eh. Make you dance, yeah. yeah, yeah, yeah. This one na sara sara, the beat is tarantana you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey. People with kalaka. Hey. Yeah, nandi walanya. Hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palapa. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Eh. Yeah. balance am easy make you no fight oh hey, you go forget your sorrow makachukwu you go buy and play for your moto oh hey, hey. this one na sara sara the beat is tarantana e go make you manya manya e next is manya manya this is for people wey chalacha hey. people wey kalaka hey. ya na walanya hey. na kalanya e go make you feel better this can take this can not Abdallah ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai ci gaba da hira da ya faro da Isa Ali ne babban daraktan zartarwa na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana da ake kira Vision for Alternative Development wato VAD Ghana a takaice wacce take shirye-shiryen kai komo motocin lamun lafiya a birnin Accra akan wasu alƙaluma masu daga hankali da hukumar kai komo motoci lamun lafiya ta Ghana ta fitar akan hatsiran ababen hawa a bara a ƙasar Ghana inda sama da mutane dubu biyu suka mutu. Isa Ali ya ci gaba da tsokaci akan alƙalumar masu daga hankali na bara yana cewa gaskiya maganan ka haka nan ne sai mu ce ba ma eh, shekarar da ya wuce ba an mun ka duba nan zuwa eh, shekaru uku kenan cikin ghana gaskiya akwai matsalar da mun ka samu da dama kan tituna kaga mun ka duba eh, kasashenmu na ghana muna da sai mu ce akwai motoci da daman da ake amfani da shi kaga akwai private car da sai mu ce mutane biyar ke zama ciki hmm. sa'annan kuma muna da wasu motocin da ke da dan girma da eh, sai mu ce suna dokan mutane ashirin hmm. akwai waɗanda kuma ke dokan mutane talatin akwai mutane da ke dokan mutane arba'in ka gane hmm. to waɗannan moto eh, especially eh, waɗanda ke dokan talatin zuwa muna mun samu matsala sosai sun samu hasari saboda kaga kowane hasarin da wannan mota ta samu sai ka gan kamar mu an yi rashin rayuka eh, eh, sai mu ce rabi zuwa sama ta kaga kamar an yi rashi saboda me irin yawan mutane da ke cikin motoci na mun samu wannan matsala kuma gaskiya mun ka duba ababen da ya kawo matsala ma ne kaga kamar yadda na yi magana kan batun eh, ramukan hanya su ma suna cikin mun ka samu waɗannan sai mu ce hasari banda wannan kuma sai mu ce hanyoyin mu da yawa gaskiya an ka cikin eh, sai mu ce cikin gari in za ka shiga cikin dan kauyukan ko mu ce eh, aban eh, rural center hmm, area yankunan karkara ha karkaran sai ka gan kaman ga tituna amma ba wutan lantarki ba light street light kenan sai mu ce hanyar titi don kamata ne mu samu street light wurare gaskiya ba suna sa'annan kuma mun ka zo mun ka samu damuwa kuma kaga akwai contractors sai mu ce eh, eh, ma'aikata wasu da gwamnati ta doke su suke aiki suke eh, gine gine titi kenan da gotoci ka gani wasu lokacin da suke aiki kaga sai su bar kasa kasar da suke amfani da shi sai su bar shi kan titi tsakiyar titi wani hanyar hanyar titi kenan ta hmm. kaga kamar wani wasu direbobin kenan to kaga saboda yawan gudu ba hankalin su kan irin kasashe da duwatsun da ake aje kan titi sai kaga su ma da gudu su sai kaga kamar motan su ta kai wurin ba yadda za su sai kaga kamar mota ta juye accident kenan sai mu samu eh, sai mu ce mu samu rashin rayuka da dama saboda shi gaskiya wannan eh, ya ka mana damuwa sosai ko shi ya bari yanzu haka in ka zo gana akwai sai mu ce shirin da gwamnati ta yi Eh, gwamnati ta kafa wani tax force wannan tax force akwai ministan da ke kula da shani sai mu ce eh, wanga eh, titi kenan road road and highway sannan kuma ministan da ke kula da shani tattalin arziki na kasa finance and economic minister kenan mm. sa'annan kuma akwai kungiyoyin da ke kula da shani motoci da su ma suna ciki kamar gvla kenan sannan kuma akwai kungiyan da akwai kungiyan da kuma ke kulawa da yanda za a iya so eh, a samu sauki kan titi shine national road safety commission su hmm. duka sun zo under one tax force iya so su duba yanda za su magance wanga matsala saboda eh, gasa gwamnati ma ta ba su kudi a yi kokari a duba yadda za a magance sannan kuma hukumar yan sanda kuma da ke kula da sha'anin motoci kuma su ne motor traffic and transport eh, directorate su ma suna cikin wannan task force da gwamnati ta kafa saboda a yi kokari iya so a rage irin matsalolin da ake samun kan hanyar. To, honorable, an saba ɗaukar irin waɗannan matakai waɗannan ƙungiyoyi suna yi hukumomi na yi to amma sai ka ga abin baya raguwa. Ta ina ne kake ganin za a iya kama ko kuma menene bambancin wannan tax ɗin da gwamnati ta kafa a kan irin matakan da take ɗauka a baya? To, kaga gaskiya mu kungiyoyin da muke zaman kanmu sai mu ce mu NGO gaskiya akwai karan da muke kai ma gwamnati shine ne akwai abin da turawa ke ce sustainability ka gane shine in yau an ka doki mataki kamata ne hmm, yadda za a tabbatar da matakin ya dore matakin ta jima amma kaga ana dokan mataki nan zuwa watanni uku da sai mu ce watanni shida zuwa shekara in aka samu sauki sai ka ga kamar mai eh, gwamnati sai ta janye baya kaga matsala ne to madalla a gaishe ka isa bari mu ja ma burki a nan a mako mai zuwa kuwa daga nan ne za mu dora a madadin shi isa alain na kungiyar vald a takaice da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Madalla a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lebanon wacce ta bayyana cewa kamfanin wayar sadarwar tafi da gidanka orange ya fara yunkurin tattara komatsansa domin ficewa daga jamhuriyar nijar sakamakon ja'injar da ke tsakaninsa da hukumomin wannan ƙasa kan maganar kudaden haraji jaridar ta ce a shekarar 2008 ne orange na ƙasar faransa ya samu izinin gudanar da aiki a nijar to amma rashin jituwa da hukumomin wannan ƙasa ta sa kamfanin saka lasisin sa a kasuwa a matsayin matakin share fagen ficewa daga kasar ta nijar jaridar lanketer ta ruwaito cewa kotun hukunta laifukan soja a zamanta na ranar 28 ga watan fabrairu ta garkame gwamman sojoji a kurkuku a ci gaba da binciken da ta kaddamar don gano masu hannu a kisan da aka yi wa wani matashin hafsa shamsuddin talata lokacin da ya je cibiyar horo ta tandibiya da nufin ƙara gogewa a kan aikin soja kwada yake bata bayyana sunayen sojojin da suka shiga hannun kotun ba jaridar ta ce waɗanda matakin na alkali ya ritsa da su sun ɗauki lauyoyin da za su kare su a yayin wannan shari'a mai matuƙar sarƙaƙiya jaridar le na cewa hukumomin shari'a sun hana a kaiwa fursunoni ziyara a gidan yaron kutukale lamarin da tuni ya fara daga hankalin dangin mutanen da ke tsare a wannan kurkuku a bisa la'akari da cewa ba a sanar da su dalilan ɗaukar wannan mataki ba wanne ya saba wa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa in ji kuriye jaridar lokanar amfiri ta ce an sasanta a tsakanin shugaba isuhu muhammadu da tsohon ministan sa hasu masa'udu bayan da wasu sarakunan gargajiya suka shiga tsakani a taron sulhun da suka shirya a fadar shugaban ƙasar nijar makonni uku kenan bayan da aka tsige shi daga mukaminsa saboda zarginsa da nuna rashin da'a wa na gaba a jam'iyyance. Mu rufe da Le Nouveau Republicain wacce ta bayyana cewa gungun jam'iyyun adawa na Front Patriotic ya yi tur da hanyoyin da hukumar Seni ke bi wajen tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. misalin kwangila mai cike da hazon da hukumar zaben ta baiwa wani kamfanin faransa domin haɗa kundin rajistar zaɓe abinda jam'iyyar mpn kishin ƙasa da ƙawayenta ke ɗaukarsa a matsayin wani yunkurin tafka magudi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun Didi Bunza ina da Muhammadu Buhari munan lashe zaɓe. Sannan kuma muna ƙara ba da shawari a kan wasu musammai da aka haɗewa kamar ministiri uku biyu a ba mutum guda a rarraba su a ba wasu kuma samu ci amfanin wannan demokuraɗiyya sannan talaka da suka yi dandazo suka zo suka zaɓe shi ya kamata a kula da rayuwar talakan ƙasar ga irin matsin da yake ciki da fatara. mun yi mulkin shekara hudu su sauke ya kamata na yanzu shekara hudu su inganta da kowane lokaci. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Amerika. yusuf baban gajami ko garingin daga jihar jigawa najeriya to ina kira ga al'ummar jihar jigawa jita-jitar da ake cewa jam'iyyar pdp ba za ta shiga zaɓe na ainihin gwamna da 'yan majalisun jiha ba to ina tabbatarwa da mutanen ainihin jihar jigawa wannan zance ba gaskiya ba ne don haka muna amfani da wannan dama muna kira ga dukkanin al'ummar jihar jigawa a ranar asabar mai zuwa su fito su kaɗa wa jam'iyyar pdp kuri'unsu da ta gwamna da ta 'yan majalisar jiha don ka wannan jita-jita da ake yadawa pdp ba za ta shiga da ainihin zaɓe mai zuwa ba to wannan karya ne. salamu alaikum coa hausa mai magana ɗan tsoho ɗan malam bako na malam anas makurɗin jihar benue ina kira ga 'yan goma 'yan apc na jihar benue gaba ɗaya da masu marawa apc don allah wannan zaɓe mai zuwa na gwamna mu mutu kwanmu da kwarkwatanmu mu dan karawa apc kuri'a yadda za mu samu gwamnan jiha bai kamata mu zauna mu naɗa hannu muna kallon sauran 'yan hamayya da apc suna shiga ƙauyuka da birane da sauran waɗansu wurare ba ya kamata mu himmatu mazanmu da matanmu baiwa apc kuri'a Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat sun kaddamar da wani faffaɗan bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki kan bincikensa da ake yi kwamitin shari'a na majalisar ta wakilai ya aikawa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da trump inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na amurka amurkan da koriya ta kudu sun sanar da soke babban atisayen sojin haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan koriya mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan da takwaran aikinsa na kore ta kudu john keon du sun yanke wannan shawarar soke a disayin ne bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar asabar kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar hukumomi a jihar alabama da ke nan amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin amurka hata yi sanadin mutuwar akalla mutum ashirin da uku a ranar lahadi Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.